masu saurari assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu mai suna labaran kirkira wanda channel ɗin One Arewa TV suke kawo muku har yanzu dai muna nan a cikin littafin nan mai suna tashin hankali wanda maman Abdul ta rubuta idan ba ku manta ba mun tsaya ne inda Khadija aka ɗauko ta aka kawo ta gidan Smart da ke Bauchi inda take zaune take jiran shi ya fita ya je ya dawo don za ta yi sallah za mu ci gaba a episode 5 tana nan zaune har ta fara gyangyaɗi ya shigo da manyan ledoji a hannun shi ya ajiye mata ya tashi ya shiga kicin ba da jimawa sosai bai fito da ruwan zafi a roba bucket ya shige ɗakin da ya nuna mata tana ɗan gyangyaɗinta ta jena cewa ta shige je ki wanka ki sallah sumsum ta tashi ta shige ta bar shi tsaye yana kallon mahmud ruwa masu ɗumi ta samu ga soso, sabulu, brush, maklin tsaf ta yi wankanta. Tana fitowa kuma ta ga leda kan matres da ke cikin ɗakin ta buɗe don ta ga dogayen riguna guda uku da hijabai biyu. Sai sleeping dresses ma biyu. Undies da pampers sai kayan Mahmud masu kyau sai mayukan shafawa da turaruka. Ɗaya daga cikin rigunan ta ɗauka ta saka ta hau kan sallayan da ta gani. a shimfiɗa ta fara jero sallolin da ake binta bacci ne yake neman fin ƙarfinta ga idanunta tsami haka ta idar da sallar ko addu'a ba ta samu ta yi ba ta fito don ta ɗauki mahmud nan ta samu smart kan sallaya zaune ya ɗaga hannun shi yana addu'a ko addu'ar me yake yi oho ko kunyar allah ma baya ji ta ayyana hakan a ranta kawar da kanta ta yi daga kallon shi ta sa hannu za ta ɗauki mahmud ga abinci nan ki ci kafin ya tashi ya faɗa yana nuna mata ledar da take ledar take away da ya mata na ƙoshi ta ce a hankali duk da yunwan take ji sosai da sosai khadija ba ki son komawa gida da alama kin fi so mu zauna tare in dai za ki riƙa yi min gardama kuma ki ki sakin jikinki sai dai mu yi ta zama a haka ba za ki koma gida ba a hankali ta ɗauki ledar abinci da plate ɗin da ya ajiye mata ta koma ɗakin da ta fito ta ci ta yi nak kafin ta tattaro sauran da plate ɗin ta fito da su har yanzu yana zaune kan sallayar sai dai ganin ta fito ya sa shi miƙewa ya karɓi kayan hannunta ya kai kicin yana cewa tsaya a haɗa ruwa shi ma ki mishi wanka ruwan zafi ya sake fitowa da shi ya je ya sirka kafin ya umarce ta da je ta yi mishi wanka tana tuɓe mishi kaya ya farka saboda haka ta shiga ta yi mishi wanka ta shirya shi cikin wani overall mai laushi daga cikin kayan da ya kawo nono ta bashi yana sha tana tunanin yanzu idan da gaske yake yi zai mayar da ita gida ta bar mishi mahmud yaya za ta yi yaro yana ƙoshe saki nono ya dasa surutai irin na yara yana yi yana cilla ƙafafu ita ko har idanunta suna sun fara rufewa daga zaunin Khadija ta ji shi yana kiranta daga falo. Bata amsa ba sai dai ta tashi ta je rike da Mahmud a hannunta har wani rinjayar da yake saboda tsalle-tsallen da yake yi gashi ita kuma bacci yana neman ya ci ƙarfinta kawo shi ki je ki kwanta ya faɗa yana karɓar shi daga hannunta bar shi shi ta yi ta je ta yi kwanciyarta tun tana jin yana mishi wasa har bacci ya kwashe ta bata ma san lokacin da ya shigo da shi ba sai dai sai da ya kwankwasa mata kofa ta tashi ta yi sallar asuba ta ganshi kwance kusa da ita tana idar da sallah nan kan sallayar ta kwanta ta ci gaba da baccinta ba ita ta tashi ba sai da ta ji shi kamar a mafarki yana cewa momi a tashi a bamu abinci a hankali ta bude idanunta ta ga guri yayi haske tar mamaki ya sa ta ware idanu wannan wani irin bacci ne idan satar yaron ya yi niyyar yi ma yi ma ya sace shi har sun yi nisa ba ta sani ba wata zuciyar ta ce mata aikin banza ke ma da hankalinki da wayanki da girmanki aka sace ki balle dan wannan jinjirin tunanin me kike yi haka khadija yaro yana jin yunwa karban shi ta yi ta sauke kai ƙasa shi kuwa ya harɗe hannu ya tsaya yana kallon ta ba shi mana ya ce ganin mahmud yana ta laluban abincin shi ita ko ta yi mursisi ka fita mana to ta faɗa tana turo bakinta murmusawa ya ya juya ya fita daga ɗakin sai can jimawa ya leko ce ta fito ta karya ti mai kauri ya haɗa mata da chips da kwai ya kuma ƙara ce mata idan ba ta saki jikinta tana ci ta ƙoshi ba ba komawa gida shigewa ciki ya yi ya barta ta karya don ya ga alamar ba za ta sake ta ci a gaban shi ba wankan shi ya sheko ya fito da shirin fita kamshin turaren shi ya buɗaɗe ko ina ta gama ta tattara gurin tana zaune ta ajiye mahmud kusa da ita yana ta jan jiki yana koyon rarrafe ku shiga ku yi wanka ni zan fita sai zuwa an jima zan dawo ga wannan idan akwai abin da kike bukata ki kira ni ya faɗa yana ajiye waya kusa da ita ki kula min da my boy ya faɗa tare da fakin din mahmud a goshi ba tare da ta ce komai ba ta dauke shi ta shige cikin ɗakin don su yi wanka wayar shi ce ta yi ringin ya lalubo daga aljihun sun ɗin shi ganin scorpion ne ya sa ya murmusa tare da kara a kunni kai dai ɗan iska ne smart irin wannan babban kyauta shine ba kira balle godiya abin da ya fara ce mishi kenan sorry friend i was confused ne wallahi confusion why saboda ban yi expecting ganin ta cikin sauki haka ba ubanka shege kai ka ganta cikin sauki mu kan sai da muka ci ubanmu har mun yi give up kafin muka ganta sorry ya kuma cewa yana shafa sajen shi yana dan murmusawa so ya kaga yaron mu very cute wallahi i love him dariya ya sheke da shi yace daga nan daga na na ganshi na san wani wannan smart junior ne Shege smart mad, ustazin ƙarya. What you guys are doing is not good, is, not good, is not fair. Kai da ka tashi sai ka mai gaba ɗaya har ka mu ganin magaji? Ya karasa yana dariya shakiyanci. Dariyan yake taya shi kasa-kasa ya ce ko yanzu ma ɗauko ta da muka yi is not fair don bai kamata mu zauna gida ɗaya tare ba. I see so baka yi appreciating effort namu ba kenan. No na yi appreciating don baka ji daɗin da nake ji ba da na gansu. Kamar an sauke mun wani nauyi a kaina nake ji sai dai ina tausayawa yarinyar da parents ɗinta ne. Look smart, ka san ba zai yiwu ka kai kanka gidan su yarinyar nan ba, don kana so ka ganta ka ga yaronka, don wannan tonuwar asirinmu ne gaba ɗaya. best solution shine ɗauko ta da muka yi so it's left to you ka yi ƙoƙari ka yi winning heart ɗinta ka aure ta so da ka kula da yaronka idan kuma yaron kake so ma ita ma sai ta ci gaba da kula maka da shi idan ya girma sai ka karbi yaronka ka sallame ta koya ka gani thank you friend i'll think about it ina bili. da nas suna can suna huce gajiyar hawa da saukan da muka yi ta yi a yammu kuma za ka ci ubanka a gunsu idan ba ka yi musu ban gajiya ba yi din ma don ba ni da zuciya ne sorry kai ma zan kira ka ai my friend banza idan ka so kada ka kira ni ba ka samu abin da kake nema ba yana gama faɗin haka ya yanke kwal ɗin ya bar shi da murmushi yana girgiza kai Scorpion ya kira suna a hankali, a ran shi yana tunanin hali irin na abokin shi. Idan ya ga dama, kirki ne da shi, idan kuma ya juye, sai ya fi ma harbi. Zaune take a tsakiyar falon, babu abin da take tunani sai iyayenta da 'yan uwanta. hakika mutanen nan ba ƙaramin ɗaukar alhakinsu suke yi ba. Tunani take yaya rayuwarta za ta kasance nan gaba? Shin za ta sake ganin iyayenta ko ta rabu da su kenan? tunanin gwada guduwa ta ta tashi ta nufin buɗe ƙofa ta fita ta ji ta a kulli jinta take yi wata iri kamar an ɗaure ta ga ta zaune guri ɗaya ita ba aiki ba ita ba fita ba kowane hali hammashehu yake ciki yanzu ta tuna hakan lokacin da ta kallo mahmud kwance yana ta ja da jiki da ɗaya take tuno su daga iyaye yayyu da ƙannanta tana sharar ƙwalla buɗe ƙofar ta ji anyi. yi ta yi saurin goge hawayenta abinci ya zo ya ajiye mata tare da yi wa mahmud wasa ya sake sallamar su ya fita sai dare ya sake dawowa da kaya niki-niki tana cikin ɗakin ya ƙwanƙwasa mata ƙofa buɗewa ta yi ta fito ta tsaya tana kallon shi ba ko sani da zuwa khadija shiru ta yi tana jin kamar ta rusa kuka ina my boy ya yi bacci ta ce mishi zo ki gani ya ce mata yayin da ya fara tafiya bayan shi ta bi yana zaune kan kujera ta zauna a ƙasa manyan jakunkuna da ya dawo da su ya fara buɗewa sutura ne kala-kala nata kama daga zannuwa arabian gowns english gown takalma da sauransu da kayan mahmud ga jibgin kayan wasa su ma kala-kala kuka ta fara yi sosai saboda ganin kayan ya tabbatar mata da cewa zaman dindindin za ta yi a gidan khadija kuka me kike yi ya faɗa a tausashe yana kallon ta uncle smart shi kenan na rabu da iyayena ka ji na ka mayar da ni gida wallahi ba na son kayan ta faɗa cikin kuka kusa da ita ya dawo ya zauna tare da tankwashe ƙafafu shi ma kamar zai yi kukan ya ce khadija ko kaɗan bani da niyyar cutar da ke tunda na fara ganin ki tausayin ki ya ɗarsu a zuciyata nake kuma jin ki tamkar wata ɓangare na jiki na. asali ma wannan ɗaukokin da aka yi ba ni na ce a ɗauko ba damuwar rashin ganin ki ne ya yi min yawa ga kuma yana da nake yawan gani a mafarki suka taru suka mun yawa har suna suka gane ina cikin matsala har suka nemi sanin damuwata ni kuma na sanar da su a rayuwata ban taɓa shiga damuwa kan mace ba sai a kanki shi yasa abokaina suka yanke shawarar ɗauko min ke ba tare da na sani ba don su faranta mun khadija kin bani farin ciki a rayuwa duk da ba ta hanyar aure na same shi ba ba ni da kowa ba ni da gata sai wannan yaron da kika haifa mu da shi nake gadara shi kaɗai ne jinina da na sani a duniya shi kaɗai zan kalla in ji farin ciki shi ne jinina dangina shi ne abin alfaharina khadija idan ba muku gata ba wa kike tsammanin zan yi wa wallahi zan iya mallaka muku duk abin da na mallaka in dai zan faranta muku ke da shi Khadija ki bani dama in ji ɗumin yaro na a tare da ni shi ma ya ji na mahaifin shi ki taimake ni ki bani wannan daman ni kuma na yi miki alkawarin zan mai da ke gurin iyayenki wani irin tausayin shi ta ji yana ratsa ta to ina iyayen shi idan mutuwa suka yi aiko yaya ta san ba za su rasa wasu dangin ba ina iyayen kato ta tambaye shi tana mishi kallon tausayi shi kuwa ganin kalaman shi sun yi tasiri akan ta ya sa shi daɗa cewa ban sani ba khadija ni ma haka na tashi na kaina ba ni da kowa sai shiru ya ɗanyi kafin ya ce khadija za ki bar min shi cap in bar maka shi shi ma ya girma ya zama ɗan fashi ta tuna hakan a ranta in mm, khadija kin yi shiru girgiza kanta ta shiga yi kafin ta ce ba zan iya ba ni ma ina son shi ina son zama da shi wani irin murmushi ne ya subuce mishi baban shi fa ya tambaya yana yi mata kallon cikin ido ƙasa ta yi da kanta tana mai jin kunyar cewa da ta yi tana son mahmud a gaban shi daga fuskar ta yana yar dariya ana son ɗa ba a son uba anya kuwa hakan mai yiwuwa ne jin ta yi shiru ya ce share hawayen yanki mu yi magana sharewan ta yi ta bai wuce ta ji ya ce ga ranar da za ta koma gida ba baki faɗa min sunan yaro na ba mahmudu ta ce da shi kanta a ƙasa waro idanun shi yana kallon ta mahmud ya maimaita yana murmushi ce very nice wa ya raɗa mishi sunan na baban hammashehu waye hammashehu yayana ne kuma shine sai ta yi shiru tana matsar kwalla ko shine dama zaki aura gyaɗa mishi kai kawai ta yi hawaye suna daɗa zubo mata zura mata idanu yayi kafin daga bisani ya ce to ki bar kukan mana share hawayen ta shiga yi a ranta tana addu'ar Allah ya sa ya tausaya mata ya maida ta gidansu amma shehu ka ci abincin mana habibatu da ke zaune tun ɗazu tana kallon hamma shehu da aka kawo mishi abinci amma ko kallo ɗaya bai yi wa abincin ba ta ce ko kallonta bai yi ba balle ta sa ran zai amsa mata Fita dai daga ɗakin ta sanar da baban dije da yanzu shi ma bai cika fita ba saboda bai jin daɗin jikin shi. Cikin faɗa ya fara mishi magana, haba shehu, me kake so ka mai da kanka ne? Yau kwana uku kenan kana nan ba ci ba magana, anya rayuwa za ta tafi a haka? musulmin kwarai an san shi da yarda da kaddara idan har ka ɗauki wannan mataki hakika ka butulcewa Allah ne da ya maka ni'imomi da dama waɗanda ba za su lissafu ba shin hakan da kake yi shi zai dawo da ita ko kana tunanin zai canza wani abu daga littafin kaddara da Allah ya rubuta mata ganin hawaye na shatata daga idanun shi yasa shi sassautowa hakuri za mu yi shehu haka Allah ya kaddara mata ya tsara mata rayuwarta kowane mutum da ka gani da akwai halar jarabtar da Allah yake masa mu kuma irin ta mu jarabawar mu kenan sai mu yi kokarin cinyewa ta hanyar fawwala Allah mu Allah da ya kubutar da ita daga farko shi zai sake bayyanar mana da ita in dai muna da rabon sake gana da ita ka yi haƙuri shehu ga mahaifiyarka can tana kwance kai ya kamata a matsayinka na babba ka rika kwantar mata da hankali ba kuma kai ma ka yi ta sawa kanka damuwa ba addu'a ya kamata mu bi ta da shi addu'a ba ta faɗuwa ƙasa banza da yarda, Allah za mu ga ribar mu. gyaɗa kan shi yake cikin gamsuwa da kalaman baffan nashi na gode baffa Yau wa usmanu Allah ya maka albarka Yau kwanan ta hudu kenan a gidan, duk wani kulawa da ta dace yana bata domin ganin ta kwantar da hankalinta. Kuma yana ƙoƙarin janta a jiki ko don su samu fahimtar juna amma sam har yanzu ta ki sakin jikin da shi gani take kamar abin da ya faru wancan karin zai sake faruwa ko da wasa ba ta yarda ta yi zama na tsawon lokaci da shi ba haka ko yaya ba ta yarda ta ba mahmud nono a gaban shi kamar yadda ba ta yarda ta ci abinci a kusa da shi a wannan lokacin ne kuma ya kammala aikin da ya kawo shi ya sanar da abokan hulɗan shi su shida suka zo bayan nas Scorpion Billy sai kuma wasu arna guda uku Sam, Emeka da Chris. Tana daga cikin ɗaki tana jin hayaniyarsu. Mahmud sai ƙiriniya yake yi yana so ya fito sai rirriƙe shi take yi. Ita dai addu'a take yi Allah ya kare ta daga sharrinsu. Tana jin lokacin da yake cewa kada su neme shi, shi ya gama aikin shi, su yi nasu kawai sai sun haɗu a Jos. washe gari kuwa babu yadda bai yi da ita ba su koma jos tare ta yarda fita suka yi ya kai su guraren shakatawa supermarket har salon sosai ta ji daɗin fitan nan nasu don ta ga gari gari ya ganta dama kuma zaman guri ɗayan ya ishe ta ko da ya ce zai kawo mata mai taya ta zama da yi mata aiki sai cewa ta yi bata su dan ita duk a tunaninta sato watan za su yi su kawo mata saboda haka ta ce za ta iya aikin da kanta sai mai wanki da dama yana nan sai kuma mai kula da tsaftar gidan sai yatman duk abin da ake bukata na abinci ya tanadar mata ya kuma nuna mata yadda za ta yi amfani da kayan kicin ita dai sai kallon ikon allah take yadda gidan yake kamar na wani mai mata ba don ya so ba haka ya tafi ya bar su nan bauchi bayan ya koya mata yadda za ta yi amfani da babbar waya da kuma electronics na falon don ɗebe kewa sannan kuma ya ja musu kunne sosai kan kada su yi kuskuren barinta ta fita sati guda da barin shi bauchi amma gaba ɗaya gidan jin shi take ya mata faɗi wara mata yana shiga da fita tana ganin shi ko da ba wani sakewa da shi take yi ba hakan ya fi mata ga dai komai na jin daɗi an tanadar mata amma jinta take tamkar marainiya Duk da kuwa kullum sai ya kira sau biyu sau uku sun gaisa ya tambayi lafiyarta da na Mahmud. Ta sha trayin layin Hamma Shehu da na babanta san ba sa shiga kasancewar garin akwai matsalar rashin sabis. Dole in sun su ne suka nemi gurin sabis suka kira mutum. Kwanan shi goma ya dawo Bauchi zuwan cikin dare ya yi saboda haka bata ma san ya zo ba. Fitowarta kenan daga ɗaki za ta shiga kicin don samarwa kanta abin karyawa da ganshi zaune kan kafet sanye da farar jallabiya hannun shi rike da cisbaha yana ja ja da baya ta yi da sauri tana mishi kallon mamaki don san ba ta yi tsammanin ganin shi ba tun da ba sanar da ita sai zo ba ya dai khadija ba dai tsorata ake na yi ba ya faɗa fuskar shi ɗauke da fara'a don ba ƙaramin farin cikin ganin ta ya sa shi ba sannan zuwa ta mushi da sassanyar muryarta sannan ta yi saurin komawa ciki kasancewar sleeping dress ne a jikinta riga da wando masu santsi zani ta ɗaura ta sanyo hijabi daga cikin hijabin da ya saya mata kafin ta fito har ƙasa ta duka ta gaishe shi tana mishi ya hanya kafin ta tashi za ta shiga kicin am na ce ba juyowa ta tana kallon shi idanunsu suka sarƙe da juna take ta ji abu na tsirga mata gabanta ya hau faɗuwa kaɗan kaɗan Ina Mahmud? A dabarce ta ce yana bacci, ta yi saurin barin gurin, saboda irin kallon da yake binta da shi. Tana cikin kicin ta ji shi a bakin kofa yana cewa, A haɗa breakfast ɗin da ni momi, ko ba zan samu ba. Za ka samu, ta ce idan tana kan abin da take yi. Ya jima tsaye a wajen yana kallon yadda take ayyukanta cikin natsuwa da tsafta. Ko yanzu wani tayaki ya sake tambaya. Ka ji bin mutum, da neman magana, kamar irin kullum shi yake taya ni ɗin nan. ta faɗi hakan a zuciyarta a bayyane kuma ta ce a'a na gode ba tare da ta kalle shi ba a ranar kam kusan wuni mahmud ya yi a hannun shi don babu inda ya je yana makale da ɗan shi tsakaninta da shi sai in ya ji yunwa ita kuwa takura kanta ta shiga yi da zaman cikin ɗaki girki kawai yake fito da ita kwanan shi uku da zuwa bauchi mahmud ya fara wani zazzafan zazzabi cikin dare cikin bacci ta ji shi yana nishi sama-sama a tsorace ta tashi tana tattaɓa jikin shi ta ji zafi rau maran ma ta kanshi jikin shi duk ya ɓaci da amai kafin ta yi wani yunƙuri ta ga ya fara wani kakarin aman tun yana yi abu na fita har ya koma sai kakarin kawai yake yi mahmud me ya same ka ta faɗa cikin kuka tana tuɓe mishi riga ganin idanun shi na neman juyewa gaba ɗaya ta rikice ta rasa abin da za ta yi mishi kwantar da shi ta yi ta fita a guje cikin tashin hankali tunowa da ta yi ba ita kaɗai ne a cikin gidan ba kwankwasa kofar take yi kamar za ta balla tana kiran uncle smart a razane ya farka ya zo ya buɗe kofar yana kallon ta cike da tsoron jin abun da ya hargitsa ta cikin dare haka hannun shi ta riko cikin tashin hankali tana cewa zai mutu ya bar ni uncle smart a razane ya ce waye mahmudu ta faɗa tana daɗa riƙe hannun shi tare da tsalle tana daddoka kafa tamkar mai jin fitsari A tamanin ya fuska hannun shi ya faɗa ɗakin ya nufi inda Mahmud yake kwance. Duk ya kama galabaita. Cikin ya dakale tamkar babu kayan ciki. Nishin ma yanzu kaɗan kaɗan yake fitarwa. Bai a ɓata lokaci ba ya zare shi ya fita da sassarfa daga ɗakin. Ya shige nashi ya ɗaukin mota ya fita a guje. Ya shiga motar shi tare da danna hon da ƙarfi wanda ya razana man ya yi saurin na gate bin bayan shi ta yi tana kuka kafin ta karasa tuni ya ja mota ya yi gaba hakan ya sa ta kara fashewa da kuka tare da jifa da hijabin da ta ɗauko don sai ta ji haushi ɗauko hijabin da ta tsaya yi yana isa asibiti ya yi sa'an samun wani dokto ya karɓe shi me kuka tsaya yi har sai da jikin shi yayi zafi haka kuka kawo shi asibiti irin wannan zuwa an jima kaɗan za ga yaro ya fara suma a zo ana shiga tashin hankali alhali laifin ku ne tun da ya fara ya kamata ku kawo shi sannan idan jikin yaro ya yi zafi haka shafa mishi ruwan sanyi ya kamata a riƙa yi ko da ɗan towel zai ji relief and what are you waiting for ka duba min yaro ka bashi taimakon da ya kamata ba surutun banza na ce kai mun ba aikin banza kawai believe me idan wani abu ya samu yaran nan will be in for it, for it idiot ya faɗa a fusace cikin tsantsan ɓacin rai sai da doctor ya tsorata da yanayin shi take ya mai da hankalin shi kan yaron yana ba shi taimakon gaggawa shi ko yana tsaye kamar wani soja sai huci yake yi idan shi kan mahmud ba shi ya samu nutsuwa ba sai da ya ga numfashin yaron ya daidaita an ba su gado aka ɗaura mishi drip nurse ce ta tambaye maman yaron sai a sanne tana da ya barta a gida yanzu tana can cikin tashin hankali roƙon nurse ɗin yayi da ta kula mishi da yaron zai je gida ya taho da maman shi gudu yake tsula yana zulumin halin da take ciki tunawa da yadda ta rikice lokacin da take sanar da shi maganar ciwon mahmud a ƙofar gida ya fakin ya shiga cikin gidan Tun daga tsakiyar gidan ya ga hijabinta a yashe a ƙasa. Ya duƙa ya ɗauka, zuciyar shi na harbawa, yana tunanin kada dai ta yi karambanin bin binsu a yanda take hankali a tashe. A balkoni ya same ta tana zaune a ƙasa ta haɗa kai da gwiwa. Kusa da ita ya tsugunna cikin tausayawa ya sa hannu ya shafa kanta da ke buɗe, babu hula ba ɗan kwali. ɗagowa ta yi da sauri ganin shi ne ta yi saurin mikiya tana kallon shi cikin ƙullewar kan rashin ganin shi tare da Mahmud. Kallon idanunta ya tsaya ganin yadda idanun suka yi luhu-luhu da gani ta sha kuka ba kaɗan ba. Kallon da yake mata ne ya daɗa tsorata ta take ta ji jiri na ɗibanta. Baya ta yi za ta faɗi ya saurin taro da ta faɗo jikin shi. A kiɗime ya ce menene Khadija? Ya mutu ko? Na san ya mutu ta faɗa cikin kuka. buga bayanta ya shiga yi a hankali ya ce mata ki kwantar da hankalinki mahmud bai mutu ba yana asibiti kuma jikin da sauki dagowa ta yi tana kallon idon shi don son gaskata abin da ya faɗa da gaske ta tambaya a sanyaye to masu saurari a nan za mu dakata cikin shirin namu domin jin ci gaba ko kuma sababbin shirye-shirye ku yi subscribing din channel ɗinmu ko kuma ku ziyarci shafinmu mai suna onearewa.com don samun labarun wasanni, al'amuran yau da kullum, labaran siyasa da sauran littattafai. Mun gode.